sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا دبو ديادة أريف دا أربعين دا خدو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara uku miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha biyar. muna cikin suratul an'am je mun za a karshen aya ta uku yau kuma za mu tashi a farkon aya ta hudu. inda ubangiji ta'ala ke cewa qad ja'akum basairu min rabbikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kajja akun basairu min rabbikum tabbas hujjoji sun zo muku daga wajen ubangijinku faman afsara, duk wanda ya ga hujjan ya yi imani na nafsihi amfanin imani zai koma wa kansa wa amiya wanda ya makance bai ga hujjan ba fa za bala'in zai koma wa kansa wato idan bai yi imani ba Kuma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance mai kiyaye ayyukanku ba wato ba an kiyaye ni ba ne ba an aiko ni in zo in kula da ayyukanku ba anan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa duk hujjojin da ya kamata a kawo wanda za mu sa mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta ala riga ya kawo su hujjoji na zahiri da na baɗi. ayoyin alkur'ani da dalilai na halittar ubangiji wa ta'ala da kuma mu'jizozi na annabawa duk wanda wato ya gansu yi izina da su ya yi imani da su to wannan abun zai amfane shi ne duk hujjojin da alkur'ani suka zo da su idan ka lura da su ka fahimta suka zame maka hujja kai imani to amfanin yana komawa kanka ne wa man amiya wanda ya makance ma'ana bai ga hujjojin ba bai yi imani ba to sharrin yana komawa a kansa bangiji subhanahu wata'ala bai aiko manzannin sa haka kawai babu dalilai ba akwai hujjoji addinin Allah yana tafiya da hujja yasa malamai idan suna da'awa da hujjoji suke da'awa kuma wannan shi ake cewa ilimi al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wata qalidu yastawiyani to annabawan Allah sun zo da hujjoji don a yi imani don ne imani don kansa wanda bai yi ba ma ya wa kansa kamar da Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul Isra yace famani tada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha duk wanda ya shirya to ya shirya ne don amfanin kansa shi Allah ta'ala ba za ka amfanar da shi da wani ba wanda ya bata kuma to ya jawo kansa masifa ne ya bata don kansa to Allah ta'ala yace wa man afsara wato wanda ya ga hujja faman afsara wato hujjoji ana ganin su da ido kuma ana ganin su da basira ko dai a nuna maka su ƙwalo-ƙwalo kamar mu'jiza ka ganta kiri-kiri abinda al'adance ba zai yiwu ba sai Allah ta'ala bai da shi a hannun annabi ko kuma aiko ayoyi a saukar da ayoyi daga sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta za ka ji lokacin da ake karantawa kuma basiranka za ta gaya maka cewa lalle wannan al'amarin daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya fitan shine fitancenta a bauta masa sanai idan mutum bai gansu ba ko dai zama bai gansu da ido ba ko bai gansu da zuciyarsa ba ko duka guda biyu wannan shi ne ake ce masa makaho kenan makahon zuci Ke yasa nan wa man amiya wanda ya makance ai makancewan rashin ganin dalili ba makancewa na rashin ganin abubuwa ba Dami za ka sa mutum idonsa kolo-kolo yana gani amma kuma baya iya ganin gaskiya to zuciyarsa ne ta makance wannan ka ce za ka zora shi akan shiriya yana da wahala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hajji yace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai idon mutum ne yake makanta ba zukatansa ne zuciya ne da yake cikin kiraza za, da suke cikin kiraza su suke makanta wato zuciyar mutum sai ta zama ta makance ba za ta iya fahimtar gaskiya ba ba za ta iya gane gaskiya ba idan kana son ka zama mai wankakkiyar zuciya mai zuciya mai gani mai basira to ka dinga zuwa inda ake karatu inda ake karanta ayoyin alkur'ani ana fassarawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ga kwakwalwanka za ta yi kyau kuma zuciyanka za ta yi kyau amma in baka zuwa inda ake karatu baka sauraron malamai to zuciyanka za ta makance ba za ka gane inda gaskiya take ba sai Allah ta'ala ce wa ma ana alaikum bi hafiz in manzo Allah ta sallama wato Allah ta'ala ce ba ba an aiko shi ne ya kiyaye wato ya kiyaye ayyukan bayi ba ba an aiko shi ne ya kiyaye ayyukan wato ainihin bayin Allah ba cewa wani yi kaza za a bashi lada kaza wani bai yi kaza ba za a bashi lada kaza a'a ubangiji ta'ala ya aiko shi ne domin ya isar da sako amma muraqaba sanin me kowa yake yi wannan yana hannun ubangiji subhanahu wataala shine mai hisabi kuma shine mai sakayya sai Allah ta'ala ce wa kadhalika nusarriful ayat haka nan muke wato bayyanar da ayoyi muke bayanin ayoyi dalla-dalla wanda za su sa mutum ya yi imani Wani ya wanda kuma a ƙarshe ya sai su ce darasta wannan ayoyin ka karanta su ne a littattafan da suka gabace ka Allah yana aiki ko ayoyi su ko suna cewa kufa yake a littattafan da suka gabace shi a taura da injila Allah ta ce wani nubayyinahu liqaumin ya'lamun muna bayanin ayoyin ne ga waɗanda suke masu sani masu ilimi waɗanda suke gane gaskiya Allah ta'ala ya ce haka muke bayyanar da ayoyi waɗanda suke wajarsa mutum ya yi imani wanda kuma a ƙarshe sai kuma ka ji musu kafure suna cewa ai wannan ya kofo ne a littattafan taura da injira ko karantar da shi aka yi a can wani ya kulu da rasa wannan lamun yana cewa ta lamun aƙiba. wato a ƙarshe Ga shi dai mun aiko ayoyin amma a ƙarshe kuma za su zo su ce kofowa kai za su ce ka je ka karanto a wani waje ne kuma alhali lamarin ba haka bane a cikin suratul furqan ubangiji ta ce wa ƙalar labina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iftatabaha fahiya tumna alaihi bukuratan wa bangiji ta lace waɗanda suka kafurta suna cewa wannan alkur'ani kiransa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasu mutane da man suka taimake shi yahudu da nasara shikenan yaje ya kirkire shi ya haɗa wannan littafin tare da kokowa daga wajen littattafansu Allah ta'ala ya ce wannan sun zo da zalunci da karya. wannan kafurci ne kuma karya ne Allah ta sama bai kofo wannan littafin a wani wuri ba kuma ba wanda ya karantar da shi littafi ne daga Allah suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne ya je ya kufa a wasu littattafai wanda ake masa shittan su dare da rana ko kuma safe da yamma wato ake gaya masa yana rubutawa to kuma sun manta cewa Allah ta sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to ta za a yi ana gaya masa yana rubutawa na za su ba ummi ne amma shi daraja ne a wajensa domin inda ya iya rubutu da karatu to da'awar da suke cewa ya karanto ne a littattafai da suka gabace shi ko kuma ya kufo ne ko ana gaya masa yana rubutawa to da sai ya zame musu hujja to amma bai iya rubutu bai iya karatu ba to sai ya je karanto a taura sai ya kuma ya iya wato ainihin koko watun da bai iya rubutu da karatu ba Allah ta'ala ya ce muna bayanin wa'annan ayoyin ne ga mutane wa'anda suke da sani su suke gane shirya waɗanda suka san gaskiya suke binta suka san barna kuma suke kaurace mata to sai za a yi mutum ya san gaskiya shine idan dama gaskiyan yake nema idan yana da tsoron Allah to sai Allah ta'ala ya nuna masa gaskiya ya bi ta nuna masa barna kuma ya kauce mata amma in dama ba gaskiyan kake nema ba to ai sanin gaskiya abu ne mai tsada sai in ka nema ubangiji ta'ala sai ya tsora ka a kai. kai sai ka hada da addu'a ma bayan ka nema din daga cikin addu'o'in manzala ta sama akwai Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantanta kar ka cakuɗa mana ƙarya da gaskiya mu kasa ganewa to kaga a sai sai ka hada da addu'a sannan addu'an da manzo sama yake yi wajen bude wato sallansa na dire, yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man man tashau ila siratin mustaqim yana cewa ya Allah ubangijin jibrilu da mika'ilu da israfilu masanin gaibu da abin da yake na sarari shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani a cikinsa in gane inda gaskiyan take domin kai ne kake shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga gaskiya so da haka sai gaskiya ma sai ka yi addu'a Allah ya dora ka akanta kuma ka nemi shiriyan sannan sai Allah ta'ala ya dora ka akanta shi yasa duk mutumin da yake da tsoron Allah to shine mai gaggawan gane gaskiya wanda bai da tsoron Allah ya da gaskiya suna cakuɗe masa sai ya kasa ganewa ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anfal yana cewa ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya kwadan da kai imani idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku wato abin nan sikeli ma'auni da za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi so da haka kenan sai ka ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya baka wannan wato ma'auni da zaka gane wannan abu daidai ne wannan abu ba daidai bane wannan abu shirya ne wannan abu bata ne wannan abu ƙarya ne wannan abu gaskiya ne akwai bukatan tsoron Allah kafin Allah ya maka gamon ka tarka gane wannan amma idan mutum bai da tsoron Allah ko yana zulmi a cikin sabon Allah to ba zai iya gane irin waɗannan abubuwan ba shi yasa wani yake cewa inaratul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tanwira hasken hankali yana bishewa idan mutum yana bin son zuciyarsa ba zai iya gane gaskiya da hasken hankalinsa ba domin yana bin son zuciyarsa in ko yana sabawa son zuciyarsa to kullum yana ƙara samun haske a zuciyarsa na gane gaskiya sai sa imam malik ya kalli imam shafi'i ya gane cewa tambaiwa ne sai ce masa arafi ka nuran fala tudfihu bil na naga kana da wani haske a tare da kai kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah ka ji tsoron Allah don Allah ya ƙara nuna maka gaskiya ya tabbatar da kai akan wato ainihin gaskiya saboda haka masu tsoron Allah su suke gane wato ainihin gaskiya inda take idan Allah ya nuna maka gaskiya kuma ya gafarta maka zanubanka kuma ubangiji ta ala ma abocin falalta ne mai girma imam malik yana cewa laysa ilmu bi kasratir riwaya innama ilmu nuqurun yadahu Allah fi qalbi man sha'a min ibadi ilimi ba wa yawan karatu bane ba yawan riwaya bane ka ruwaito wannan ka karanta wannan a ilimi wani haske ne Allah ta'ala yake sa shi a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wato bayan ka karanta sai Allah ya sa maka haske a zuciyanka ka iya gane daidai amma za ka yi ta karatu yi ta karatu in Allah bai sa maka wannan haske ba ba za ka gane inda shiriyar take ba sai da bata da barna da bata da gaskiya duk sai su ta kuɗe maka ka kasa ka kasa bambancewa amma Allah ya tefa maka wannan hasken saboda tsoron Allah to sai ka dinga gane wato abin da yake daidai da abin da wanda da abin da wato ainihin ba daidai ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu nemi shiriya domin ubangiji ta'ala ya tsora mu wato ainihin akan shiriya sai Allah ta'ala ya ce اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل Ubangiji ta'ala ya ce, Ittabi ma ohiya ilaika min rabbi, ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen Ubangijinka. wato ne Alƙur'ani. la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya Allah wa arid anil shirki ka kawo da kai ga barin mushrikai wato ka rabu da su ka ci gaba da da'awarka ubangiji ta'ala anan yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wahayin da Allah ta'ala ya masa domin gaskiya ne babu shakka a cikin sa hujja ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala haka nan kowa ba zai samu shiriya ba sai ya fi alqur'ani shi shine ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam saboda haka hanya ya sai ka fi alqur'ani kafin ka same ta kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujula kullu zulmin wala abdi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulum saboda haka ilmin mukan da ubangiji ta'ala ya sa cikin Alƙur'ani su suke yaye duhun jahilci su suke yaye duhu wanda yake na bata a san taba sifikan nan ma ko zai ta daina tsaran nan ubangiji subhanahu wataala ya saukar da shari'a a cikin alqur'ani dukkan mai neman shari'a zai samu Allah ta'ala ya ce ka bi abin da aka yi maka wahayi a gare shi daga wajen ubangijinka la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wato la ma'budu bi haqqin illa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wannan kalman da sababinta ne aka aiko manzanni aka saukar da littattafai kai aka yaƙi ma tsakanin annabawa da mutane a tabbatar da kalman shahada da ita ce la ilaha illallah kalman tauhidi wanda take tabbatar da Allah ta'ala shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa duk wani abun bauta ba Allah ba to ana bauta masa ne a bisa barna Bangiji ta'ala ce wa Arif anil mushrikin ka kauda kai ga barin mushrikai wato kai musu afuwa idan sun maka abin da ba daidai ba ka kau da kanka ka jure dukkan cutar da kai da suke yi kar ka damu har Allah ta'ala ya zuye maka buɗe ya taimake ka a kansu da wannan lokacin da kafin a wajabta yaƙi ne fasfa an hu makul lokacin da aka zauna a makka ake zaune a makka ubangiji subhanahu ta'ala yana a ba wa manzon Allah ta sunama hakuri ne cewa duk cutar da kai da ake yi kar ka ce za ka rama eh ka yi hakuri ka kau da kanka ka ce a zauna lafiya ba don komai ba saboda a lokacin ƙarshen musulmi bai kai su yi faɗa da kafirin nan ba musulman yan kaɗan ne da a lokacin an ce za a zo a yi faɗa ila da an kurmushe musulman ba gaba ɗaya da yanzu musuluncin bai zo mana ba amma hikima na ubangiji subhanahu wataala shine a lallaba a bi a hankali har lokacin da za a samu karfi amma kafin a samu karfin kar a ce za a ta da hankali kar a ce duk abubuwan da aka yi sai an rama duk abin da aka yi mutane sai an rama a'a Allah ta'ala yana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam cewa ya jure yayi hakuri ba abin da ba a masa ba wato ainihin a Makka an ɗauki tumbi na ainihin akuya da kashin da komai an zo an zuba masa a kan sai yana sujjada a dakin Kaba manzon sama yayi sujjada a Kaba Abu Jahal yana kallonsa da shi da mutanensa suna masa dariya ko tumbin rafumin nan na shekaran jiya wanda ainihin aka yanka ka san ba su ba sa cin wannan tumbin wanda akwai kashi a ciki ukubatu ibnu abi mu'ayyid yace ni ne shikenan sai je ya dauko zo ya zuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzala sama ya jure wannan abu jahal ya mare shi bai rama ba sai hamza ya zo ya rama masa tun bai musulunta ba daga baya kuma ya zama sababin wato ainihin musuluncinsa wani kubatu bin abi mu'aidin ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wa a lokacin da yake sujjada a ɗakin Kaba ya zo ya kama shi ya shaƙe masa wuya har Abubakar ya zo ya kwace shi ya zo ya tunkuɗe shi ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutumin da yake cewa Allah ne, ubangiji na shine mahalicci na alhalin ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangijinku shikenan ya ture ukubatu ibnu abi mu'ayd maza kuma duk ya jure irin waɗannan abubuwan kuma har ya zama sababin ma dole ya bar garin Makka ya koma Madina bai yaki kafirin Makka ba ana ce masa fasfa an wa qul salam ka kauda kai ka ce a zauna lafiya suka nemi su kashe shi sannan ya dawo garin makka har ya dawo garin makka ba tare da shi aka yi manzo sama yana cikin tsoro da tashin hankali baya iya bacci sai an yi gadin sa wani lokacin har sai da Allah ya saukar da wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane daga makircin mutane daga cutarwa mutane manzo sama ya ce to yanzu kowa ya koma gidansa ya je bacci Allah ta'ala ce zai kare ni bana bukatar mai gadi to haka manzo sama ya ta fama da wannan to amma Allah ta'ala ya bashi nasara a ƙarshe akan kafiran ya ci galba a kansu a yakin badar duk manya-manya aka kashe su sannan aka sake yakin ahzab nan ma aka zo aka tarwatsa su sannan har aka zo aka yi fatahu makka manzo sama ya zai bude garin makka da yaki ya rusa dukkan gumakan da suke jikin dakin kaba aka tarwatsa mutane mutane suka yi ta gudu manzo Allah ta sama ya mallaki garin makka ya zama shine mai iko da wannan garin ita ma makka ta zama wato ainihin daula ta musulunci wanda garin makka yana karkashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hakurin da aka yi ta ba manzon Allah ta sama har sai ya zama ya ci nasara kuma a ƙarshe to wannan ita ce ka'ida ta musulunci shekul islam ibn taymiya ina cewa wannan ka'idan har yanzu tana nan duk mutane da suke rayuwa a wani gari na kafurai waɗanda idan sun ce za su yi faɗa da su ba za su ci galba ba to su yi haƙuri a dinga lallaɓawa ana addinin a haka har sai sun samu ƙarfi kamar irin yadda manzo sama ya samu ƙarfi lokacin da ya zo Madina to kan in yaƙi ne ma sai a gwabza yaƙin amma kafin wannan lokacin za a dinga lallaɓawa ne saboda abin da ake bukata shine ɗaukakan addinin musulunci idan a duk abin da za ku yi idan bai zai ɗaukaka addini ba to rashin yin sa ya fi. shi yasa daga cikin shekarun jihadi sharadi na ƙarshe Allah ya tarattaba alal jihadi mafsadatun azamu min tarki kada ya zama in an yi jihadin kuma akwai barnan da za ta faru wanda ya fi barin jihadin to in dai barnan da za ta faru in an yi jihadin ya fi ma a bar yin jihadin to gara a bar yin jihadin ya fi a lallaba a tafiya haka domin wani lokacin jihadin yana kaskantar da musulunci ne ba ɗaukaka musulunci yake ba shi ko jihadi an shir'anta shi domin ɗaukaka addinin Allah man qatala litakuna na hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah inji manzo Allah ta sama duk wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya yaki wato ainihin fi sabilillah to shine Allah ta'ala anan yake ba manzo Allah ta sama hakuri cewa ya rubu da su duk da shi da suke yi amma fa karshe kuma da yayi karfi da shi da sahabbansa sai aka ba su izini su rama abin da ake musu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ta'ala ya ce waɗanda ake zalunta kafurai suke zalunta kansu to yanzu lokaci yayi da za su rama an ba su izini su rama Allah ta'ala kuma zai taimake su da suka fara ramawan kuma sanda suka ci galba suka karya kafurai, suka mallaki kasar larabawan gaba daya jaziratul arab saboda haka Allah ta'ala ya daukaka addininsa. ubangiji ta'ala yace walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama ma ashraku da ba su yi wa Allah shirka ba wato duk wanda ka ga yake kafurci? Allah ta'ala ne ya bashi dama da ya nemi zai yi sai Allah ya bashi dama yayi kar ka ɗauka cewa kafurin duniya sun fi ƙarfin Allah ne wallahi ba su fi ƙarfin Allah ba da Allah ya ga dama ko shirkan ba su isa su yi ba da Allah ya ga dama ba su isa su cutar da musulmi ko ɗaya ba amma ubangiji ta'ala shi ne ya ba su dama suke yin wannan ma'ana da suka nemi su ɓata? sai Allah ta'ala ya kyale su su bata din amma akwai ranar kin dillanci shine ranar alkiyama inna rabbaka labil mirfat ka yana nan a madakata to amma duk wani mai shugabanci a duniya akwai abun da ake yi ba da ganin damansa ba saboda haka za a yi wani abu a mulkinsa ko a ƙarƙashin mulkinsa baya so ko bai isa hana ba amma Allah ta'ala in ka ga an yi wani abu wanda baya so to shi ya ga dama ya kyale amma in bai ga dama ba to sai safi wannan abun ba ai ya kifar da mutanen annabi lutu ya zai sama da alkariya ya kifar da ita a ƙasa kenan luwadi ya kare ya halakar da adawa da iska ya halakar da samudawa da tsawa ya dulmuyar da fir'auna da jama'arsa a cikin kogi a sai dama kyale su yi abin da suka yi ta yi so da haka daga baya kuma ubangiji ta'ala sai ya musu mummunan riko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ila mazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوب عذاب إن ربك لبالمرصاد الله تعالى هلك في السوق بادئة كما دا عذاب نوئي نوئي سنو كما يتعو بانجي إنا نن أمدا كتاك كما إنا جيران سيدون أني تاشن الكيامة الله تعالى ولو شاء الله دا الله يا قدام ما أشرفوا دا با سيسا سيشركا با wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka ka zama mai kiyaye ayyukan su ba ka dinga kula da abun da suke yi wane yayi kaza yana da lada kaza wane yayi kafurci ko yayi munafurci ko ya aikata laifuka kaza yana da alhaki kaza ya rasulullahi wannan ba aikin ka bane aikin ubangiji ne subhanahu wataala ya sa mala'ikunsa kuma suna rubutawa kai dai an aiko ka ka zo ka isar da sako ne wa ma anta alaihim biwakil kuma kai ba wakil ilinsu ba ne ka kula da al'amuransu wato ainihin na rayuwar duniya ko arzikinsu ba, a'a, an aiko ka ne ka isar da saƙo, wato shi ne titi, ka isar da tauhidi da sunnarka abotawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kada a sanya masa wato ainihin abokin tarayya. To dukkanin wayannan abubuwan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kenan a nan in ka fahimci wannan shine kar ka ɗauka Allah ya gaza ne da ake barna a bayan kasa a'a kyalewa yi inna laha yumdi wala yuhmil ina jinkiri ne sai daga baya zai kama su wa kazalika akadhu rabbika idza akadha alqura wa hiya zalimatun inna akadahu alimun shadid yakan bar mutum yayi ta abin da ya ga dama a ƙarshe kuma ubangiji subhanahu wataala ya zo ya kama shi saboda haka Allah ta'ala ya ga dama wato ani ya bar mutane su yi tabarnan su amma akwai hikiman da ta sa ya bari da la yasalu la yasalu amma yasalu wa hum yasalun Allah ta'ala ba a tambayansa dangane da abun da ya aikata mutane su ake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce masa in alayka illa albalag ba komai bane akan ka sai isar da sako fa inna ma alayka albalag wa alaina alhisab a suratul ra'd Allah ta'ala ya ce kai isar da sako ne naka mu ko mu ne masu hisabi to da ka duk abin da kake Allah ta'ala ne zai tambaye ka ranar alkiyama shi manzala kuma ya riga ya sauke wajibinsa duk abin da ake bukata yayi ya gama kuma zai samu ladan da ake bawa wanda ya isar da sako ko wanda ya annabta ko wanda ya isar da manzonci amma ka amsa kira baka amsa ba ka yi abin da ke dace baka yi ba wannan tsakaninka da Allah Allah ne zai kama ka akan wannan sai ubangiji ta alayi ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ta'ala ce wala tasubbu alladhina yad'una min Kar karka zagi abinda suke bautawa ba Allah ba wato karka zagi gumakan kafurai mushrikai idan kai haka fa Allah sai su zagi Allah adawan saboda ta'addanci da zalunci min gairi ilmi ba tare da ilimi ba wato ba tare da sun san cewa Allah ta'ala shine kawai ya cancanci a bauta masa ba kazalika zayyana li kulli ummatin haka muke kawata wa kowace al'umma amalahum aikinsu summa ila rabbihim wato munanan ayyukansu ko kyawawa summa ila rabbihim marji'uhum sannan makomansu zuwa ga ubangijinsu ne fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya faɗakar da su ya gaya musu abin da suka kasance suna aikatawa a duniya ya musu hisabi a kansa anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya manzala ta sama da sauran mumine cewa kar su dinga zagin gumaka saboda kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito sau biyun saukan wannan ayan mushrikai ne suka samu manzon Allah sallallahu Suna suka ce masa la na an sabbi alihatina aw la nahjuwanna rabbaka lalle ka daina zagin gumakanmu ko ko mu zagi ubangijinka to kaga wannan babban al'amari ne sai Allah ta ce to a daina zagin gumaka wannan shine malamai suka kafa ka'ida dar'ul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih wato tun kuɗe barna ana gabatar da shi akan dawo amfani zagin gumaka shine aibanta su yana da mahimmanci domin za a ji ana kyaman su ka dinga kace-kace da gunki yana da mahimmanci domin mutum zai gane cewa shirme ne ma gunkin a sai ba wani abu bane sai da ya bauta wa Allah ta'ala to amma idan ka zagi gunkin su kuma za su zagi Allah za su ce ka zagi abun bautansu su ma bari su zagi abun bautanka to sai Allah ta'ala ya hana yace kada ayi haka kada haka wannan shine wato ka'idan dar'ul mafasidi kenan shi addinin musulunci an gina shi akan maslaha jawo amfani da kuma tunkuɗe cuta shekul islam ibn taymiya cewa addinu mamnahu ala jalbil masalihi wa takfiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha wa ma'rifati khairil khairaini wa sharri sharraini ليقدم inda tazahumi خير الخيرين wa yudfa sharru an gina addini akan jawo amfani da yawaita amfani an gina addini akan da cuta da kuma karanta cuta duk abin da zai cutar a ture a ture shi ko a dan rage shi ya zama an rage masa tasiri da kuma sanin in alkhairai biyu ka san wannan ya fi wannan da in ɗaya za yi ka gabatar da wanda ya fi alkhairi in sharri ne guda biyu ka san wannan ya fi sharri domin me domin ka gaba ka nisanci wanda ya fi shari in ya zama dole sai kai guda daya to saboda haka addini an gina shi akan haka to ko da abin da za ka yi akwai maslaha a cikinsa amma in zai haifar da wata barna da ta fi wannan maslahan to sai ka bar wannan abu manzon Allah sallama ya bai gina ɗakin kaba bai a zamanin laraba ba su gina ɗakin kaba a yanda yake a zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ba ya rushe sai suka gina gina iya abin da suka iya ginawa saboda ba su da kuɗi na halal wanda zai gina musu ɗakin kaba gaba daya yasa suka bar wajen hijir hijir isma'il inda ake shiga ana sallah wajen indiroron nan shi ma ɗakin kaba ne ba su gine wajen ba don manzo manzala ta ba lokacin da Aisha ta nemi ta shiga ɗakin kaba ta yi sallah sai hannun ta ce shiga nan ki sallah nan ma ɗakin kaba ne sai ta ce ah to me yasa ba haɗe shi ba yace mutanen ki lokacin da za su gine ɗakin kaba ba su da kuɗi na halal da za su iya ginewa duka sai suka gina iya nan ba su gine nan ba to sai yace walau qaumiki hadisu adin bil kufri la hadamtul ka'bata wa la banaytu ala qawmi ibrahim yace ba don mutanen ki ba su dade da shiga musulunci ba zan rusa kaba in gina ta a yanda take a zamanin annabi annabi ibrahim to kaga sai bai yi haka ba domin me idan yayi haka ya ce ah, ai ya canja dakin kaba ma wannan addini ne canja dakin kaba dakin kaba ma yanzu an canja shi ba a yanda yake ba to farnan da za ta biyo baya ta fi maslahan a gina ɗakin kaban a mai da shi a yadda yake a da to kaga irin wannan dole mai da'awa ya dinga lura da su idan za ka karanta da wani mustahabbi a masallacinka sai ka ga in ka kawo shi za a ruɗe a ta da hayaniya farillen da kake karantarwa ma ake karɓar su ko a kawo tashin hankali a yi fada to sai ka hakura kawai ka bi mutane a hankali ka karantar da su abin da suka yi imani da shi din mustahabbin kuma lokacin da suka sallama maka sai ka karantar da su su tabbaka shi ma ba tare da sun sani ba haka nan duk abin da zaka kawo wanda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ko ya kawo yaki kuma abun ba wajibi bane to sai ka hakura da shi ma domin ka zo ka kiyaye dinanin musulmi ka kiyaye ka kawo zaman lafiya a cikin a cikin al'umma wannan ita ce ka'idan dar'ul masal dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masali tun kuɗe cuta ko kuma tashi Mashin hankali ko fitina ana gabatar da shi akan wato jawo jawo wani amfani Ke sa ubangiji ta'ala ya hana a dinga ainihin aibanta guma aka ko a zage su saboda kafirai za su zagi wato ainihin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce haka nan muka kawata wa kowace al'umma aikinsu wato kowa sa Allah ta'ala zai kawata masa shi sai ya dinga ganin sa mai kyau ne wanda yake ayyuka masu kyau yake da imani to sai ya ji imani abu ne mai kyau a zuciyarsa Allah ta'ala ya zayyana shi a cikin zuciyarsa wanda kuma yake kafurci sai ya dinga ganin kafurcin abu ne mai kyau shedan ya kawata masa kafurci nan, wanda yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle zai ji a shi yana kan daidai kuma abun zai dinga burge shi to wanda yake kan bidi'a ma haka da ka same shi shi ma shedan ya kawata masa bidiyoyinsa yana ganin cewa akan daidai yake saboda haka babu wani abu wanda wato ainihin zai zai abun nan zai bari saboda yana ganin shi akan daidai yake lada ma zai samu to wannan dukkaninsa aiki ne irin na shedan shi yake sa mutum munanan ayyuka ya dinga ganin kyawawa ne wanda kuma kyakkyawan aikinsa yake ganin kyakkyawa ne to Allah ta'ala ne ya taimake shi domin ya kara rikewa kada ainihin ya bar kyawawan ayyukansa ubangiji subhanahu wata'ala ya bambance su yace afa man kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwahu yanzu wadanda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora su akan hujja duk abin da suke na addini akan dalili suke yanzu za su zama daidai da waɗanda aka kawata musu munanan ayyukansu suke ganin masu kyau ne suke bin son zuciyarsu ba za su taɓa zama daidai ba kafirai da yan bidiya su suke ganin abin da suke akan daidai suke kuma son zuciya suke bi muminai bayan Allah na gari ahlus sunna su kuma suna ganin cewa abin da suke akan sa lallai daidai ne kuma baka yi saka bambare su akai ba wannan ubangiji ta'ala ne ya kawata musu wannan a zuciyarsu domin su kara riko da addinin su so da haka kowanne za ka ga kullu hizbi bima ladaihim farihun kowace jama'a suna murna da abin da suke akan sa ko da barna ne ko da kuma wato ainihin akan gaskiya suke yasa za ka ga kowane jama'a suna alfahari da abin da suke a kansa to amma idan an je lahira Allah ta'ala zai hisabi a can shi yasa ke summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sannan zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ne makoman su Allah ta'ala zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa kuma ya musu hisabi a kansa idan alkhairi ne ka samu alkhairi in sharri ne kuma ka samu sharri hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min al-kaba'iri shatmu ar-rajuli walidayhi qalu kayfa yashtamu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu yace yana daga cikin manya manyan laifuffuka manya manya wanda Allah ta'ala yake kona mutum da sura na kiyama masu halaka shi mutum ya zagi iyayensa sai sabai suka ce ya za a yi mutum ya zagi iyayensa ya rasulullah ma'ana mutum da hankalinsa ya zagi iyayensa maza sun haya ce to ai zai zagi iyayen wani ne sai shi ma a zagi iyayensa wato zai jawo iyayensa zagi ne in ya zagi baban wannan wanda ya zagi babansa ya zagi mamar wannan shi ma a zagi mamansa to da haka duk wanda kai wa ashar ya zage ka to ka zagi iyayenka domin kai ka jawo iyayenka zagi wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka shi yasa maza sun haya ce fala ta subbanna ahadan kar ka zagi ko da mutum daya domin idan ka zage shi to za ka jawo kanka wato ainihin zagi to duk abin da in ka yi shi sharri zai jawo daga baya to ka nisance shi a bisa wannan ka'idan wala ta subbu alladhina yad'una min duni illahi fa yasubbu allaha bi ghairi ilmin sai Allah ta'ala yi wa afamu bi أيمانهم لئن جاءتهم آية من بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Ubangiji ta ce wa aqsamu billahi kafirai sun rantse da Allah jahda a imanihin iya kokarin rantsuwan suka ce la in ja'atuhum ayatun idan aya ta zo musu ita ce mu'jiza wanda take nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minunna biha lalle za su yi imani da ita waye mayar musu safa ta zama zinari annabi salihu yana da taguwa abin nan annabi musa yana da sanda suka ta lissafawa to su shi ma ya musu kaza ya musu kaza ma suka rantse da Allah cewa in ya musu za su yi imani Allah ta ce kul ka gaya musu innamal ayatu inda Allah to mu'jizozin ai daga wurin Allah suke ba daga wajen manzon Allah ne sa sunan ba shi yake iya kawo mu'jizan ba sai dai in Allah ta'ala ya kawo ta duk annaba ba su da mu'jiza sai dai in Allah ya ba su ita wannan ko shi yake nuna lallai su manzannin Allah ne ba matsafa ba ne wa ma yushirukum wa ya sanar da ku annaha idza ja'a Allah yu'minun cewa in ayan ta zo ba za su yi imani ba ma'ana a nan in mun ɗauka da kafirai ake magana da suke rantsuwa cewa lallai idan an bayyana da mujiza za su yi imani shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa to ba ku sani ba fa zai yiwu a zo da ayan kuma ya zama ba ku yi imani ba kuma wannan ta faru da yawa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce a riba musu wata biyu yana dan dirin goma sha hudu a datsa shi aka zo manzon sama yi addu'a Allah ya ya bashi wannan mu'jizan wata ya tsage biyu rabi ya fadi kan wannan dutse rabi ya fadi kan wannan dutse amma ba sun yi imani ne a lokacin ba su yi ba sai suka ce a wannan rufa'ido ne a jira mutanen wajen makka su fito na bayan garin makka in sun gani to lalle wannan mujiza ne in ba su gani ba kuma to rufa'ido ne saboda rufa'ido dama na kusa ne ake rufe masa ido sai ga abun ga yanda yake amma na nesa ba zai gan shi haka ba nan washe gari aka yi ta shigowa gari dole aka tambaya sai ce ya gani dole aka tambaya lalle wata tare bai biyu wata tare bai biyu me suka ce suka ce haza sirrun suka ce kai wannan wani kalar rufa'ido ne mai zarcewa wato wani kala ne daban kaga mai maimakon su yi imani wayin yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun to da ka in sun ga mu'jiza sai su bijire su ce wannan tsafi ne wanda yake mai zarcewa to shi yasa Allah ta'ala ne ya to wa ya sanar da ku cewa idan aka saukar da ayan ba za ku bara su yi imani ba ma'ana ai ko an saukar da ayan ba lalle ku yi imani ba sai Allah ta'ala ya ga dama in kuma mu'mini ake wa magana wasu tafi cewa khitabun ne lil mu'minin cewa su muminin wa ya sanar da su cewa idan an saukar da wannan ayan da su yi imani ko ba za su yi imani ba saboda suna kwaɗayin kafirin su yi imani ma'ana kar ku daga hankalinku don ba a saukar da wata mu'jiza wanda kafirai suke nema ba domin ko in an saukar da ita ba lalle ne su yi imani ba mu'jizozi nawa suka bayyana ba su yi imani ba Alƙur'ani kawai ya isa yi imani babban mu'jiza ce wanda ta kai kowane kafiri yi imani da sababinta amma kuma ba su yi imani da sababin wato ainihin alkur'ani ba saboda haka kenan rantsuwan da suke yi suna rantsuwa ne na ta'annuti da taurin kai amma ba na neman shirya ba ai inda shirya suke nema bayanan manzon Allah ta sama kawai sun isa su shiryar da kai don Allah ta'ala ya dindina masa yadda yake bi a salon da'awansa da wa'azinsa yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici da shi kenan sai kaga bai shirya ba baya son shiryar ne amma ubangiji subhanahu wataala ya ba manzon sama hikima da fasaha da balaga wanda zai ganar da kai hanyar shirya idan shiryan kake nema sai Allah ta'ala ya ce ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ubangiji ta lace wa nuqallibu afidatahum za mu juya zukatansu wa absarahum da idanunsu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da alqur'ani ba tun farko to yanzu ma ba za su yi imani da shi ba ko an saukar musu da mu'jiza wa nazaruhum mujale su fi tsukuyanihim a cikin batan su ya'mahuna suna fagauniya wato suna dimuwa a cikin batan ma'ana ko da an saukar musu da wata aya da suke nema daga sama ba da su yi imani ba Allah zai ya zukatan su kai inda ba za su yi imani ba wannan kamar inda ubangiji ta wa walau ruddu da adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun da da a dawo da su duniya da da su koma zuwa ga abun da aka hana son lalle ƙarya suke yi wato ba mutane ne na Allah ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sani ko an bayyana da mujizan ba za su yi imani ba ai wayannan kaman wayanda suka je lahira ne da suka ga wuta suka ga azaba sai su ce a dawo da su duniya za su yi imani Allah ta lati ko an dawo da su din ba su yi imani ba da haka duk mai neman kakalin hujjoji da wata mu'jiza to dama ai ba shirya yake nema ba wanda yake neman shiriya bayanai yake so da dalilai shikenan sai ya karbi shiriya daga wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce walau annana nazzalna ilayhi walau annana nazzalna ilayhim al الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Ubangiji ta ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da za mu saukar musu da mala'iku kamar yadda suka nema suka ce a aiko mala'ika mana wa kallamahumul mauta kuma matattu suka taso da ransu suka yi musu magana suka ce musu ai abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo da shi gaskiya ne wato da za a taso musu da kakanin kakanin su wanda suka mutu su ce ku bi Muhammadu abin da ya zo da shi gaskiya ne wa hasharna alaihim kulla shay'in muka tayar musu kowane irin abu da suke bukata muka tattaro muka kawo musu kubulan suna gani kiri-kiri ma kanu li yu'minu ba da su iya imani ba illa an yasha Allah sai idan Allah ta'ala ya ga dama su yi imani sannan su yi walakin na aktarahum yajhalun sai dai mafi yawancin su jahilai ne ba sa gane haka ai ubangiji ta lace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wanda ya ga dama ya tabbata akan tafarki madaidaici ya dizimci wa Allah ta'ala da amma Allah ta'ala ya ce ba za ku ga daman ba sai Allah ya ga dama so da ka dukkanin mu muna karkashin ganin daman ubangiji subhanahu wataala idan Allah ta'ala ya ga dama ka karbi shari'a za ka karbe ta in bai ga dama kuma ba za ka karba ba to wannan shi yake nuna ba a alfahari da ita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku tsarkake zuci kar ku tsarkake kawunan ku Allah ke san masu tsoron Allah saboda haka duk abin da ka gane na gaskiya sai ka gode wa Allah cewa Allah ne ya shiryar da kai ba za ka dinga alfahari da wannan ba ubangiji su ba manzala kuma yana addu'a na cewa Allah alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah da ya shiryar da mu da wannan ba mu kasance muna shirya ba ba don Allah ta'ala ya shiryar da mu ba Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuna qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina to da haka ba don Allah ya shirye mu ba ba za mu shiryu ba ba don ya kaddara mana yin sallah ba ba za mu yi sallah ba ba don ya kaddara mana yin azumi ba ba za mu yi azumi ba zakka ba za mu iya ba sai Allah ya kaddara mana sai ya ga dama to sai mu gode wa Allah ta'ala a bisa wannan shirya da ya tsora mu akan ta ba wayon mu ba ba dabaran mu ba la haula wala quwwata illa billah ba ka da wani dabara na kaucewa sabon Allah ko karfi na yi wa Allah da'a sai da taimakon Allah to sai ka gode wa Allah akan wannan amma idan mutum yana jiji da kai yana jin cewa shi wani ne to Allah ta'ala zai iya jarabansa domin ubangiji ta'ala yana jujjuya zukatan bayinsa hadisi ya inganta manzala ta sama yana cewa Allah subhanahu wata'ala yana jujjuya zukatan dan adam a tsakanin yatsunsa shi yasa manzala sama yake yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya na akan addininka Allahumma ya musarrif falkulubi sarrif qalbi ila ta'atika ya Allah mai jujjiya zukata ka juyar da zuciya na zuwa ga maka da'a a sai sai Allah ya tabbatar da kai akan imani zaka tabbata sai ya juya zuciyanka zuwa ga da'ar Allah subhanahu sannan za ta iya juyawa to kenan sai ka gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da kai ya ganar da kai addinin musulunci ya tsora ka akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi na gani za mu tsaya nan insha Allah saboda mun yi babban bako za mu gabatar da shi insha Allah sauran mintunan da ya rage mana domin jawabansa su shiga cikin kasafi. muna tare da shugaba a Sheikh Abdullahi Balalau shugaban su, zati bidiyo da kamati sunna na ƙasa gaba ɗaya ya kawo mana ziyara insha Allah domin ya sa albarka ya dan mana kalmomi na nasiha ya nuna goyon bayansa da farin cikinsa ga wannan majalisi mai albarka da muke yi muna yi wa Sheikh Maraba barka da zuwa kuma da shi da abokanin wato ainihin tafiyansa duk da ban san su ayo ok to akwai shugaba na na na kungiya na jaha alai sabo magaji muna tare da shi sannan kuma ga alaran mabo alaran manasiru gwandu daga birnin kebi ko daga kebi kai za a ce muna tare da shi da kuma sakatare na kungiya na jaha alaji ibrahim alaji usman ibrahim shi ma muna tare da shi muna maraba da zuwan ku gaba daya ubangiji ta Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan zumunci saboda haka zamu ba da dama ga shi shugaba Sheikh Abdullahi Balalo insha Allah ya zo ya kalmomi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi isanin ila bidin amma ba yan uwa musulmai na wannan majalisa babban majalisa na babban malaminmu Sheikh Abubakar Muktar ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka dole mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da irin wannan majalisa da ake karantar da al'umma alkur'ani da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muktar muna maka addu'a Allah shi kara maka jagora ya kara sanya albarka cikin wannan karantarwa babu shakka kowanne daga cikinmu ya kamata ya ƙara godiya daga Allah hana wa ta'ara. da ya haska mishi wannan karantarwa na alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu kamar yadda ya ta karantowa wa ma na hajjadiya laula an hadanar da, ba mu kasance shiryayyu karkashin wannan tafiya na alkur'ani da sunna ba in ba don Allah ya mana wannan arzikin haka ba Allah muna gode maka saboda haka babban abin da zai zamanto kalubale gare mu shine kokarin aiki da wannan karantarwa mai albarka kowanne mu yi iya kokari ya ga babban riban da yake samu daga wannan majalisa da yake samun karatu to yayi kokari in ya koma gida ya zama yana da bambanci da waɗanda ba a irin wannan majalisa suka samun tarbiyya ba tarbiyyarmu ya zamanto ya ƙara inganta amananmu ya zamanto ya ƙara inganta gaskiyarmu ya zamanto ya ƙara inganta idan muka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana albarka mai yawa da zurin tafsiri nake karanta mana wasu ayoyi muna sarki ma'arici. inda Allah madaukakin sarki ya san ɗabi'a da halaye na ɗan adam shi yasa ya ce innal insana khuliqa halu'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون hmm. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فأكشي قال رمى saboda haka ba so nake in karanto mana ayoyin dukan fassara ba ɗabi'a ne na ɗan adam du'a idza masahu sharru jazua wa iza masal khairu manu'a ɗabi'a ne na ɗan adam da Allah ya halice shi da irin wannan ɗabi'a da irin wannan halaye amma in an ce ɗan adam da musulmi da wanda ba musulmi ba duya shiga amma sai Allah ya bambance musulmi da waɗanda ba musulmi ba ya ƙara bambance waɗanda suke bin alƙur'ani da sunna da kuma yan bid'a wayannan miyagun ɗabi'u da wayannan halaye na ɗan adam ɗan adam na canjawa ya zamanto mutumin kirki ga halinsa ga ɗabi'arsa amma sai ya zamanto alƙur'ani da suna sun canja shi sun ƙara mai da shi mutumin kirki idan ya zamanto ba haka yake ba to sai ka ga ɗabi'a irin ɗan adam ya tasirantu da shi a duk halin da ya samu kansa mai yawan kuka ne ɗan adam mai yawan ainihin wato handama ne da babakere da son kai shi yasa Allah ya ce innal insana la yabgha insana la Allah ya ba mu labarin cewa dan adam idan ya samu dukiya na dagawa yana girman kai amma waye baya irin wannan sai wanda Qur'ani ya shige shi sunna ya shige shi ko da ya samu mulki ko ya da ya samu dukiya in dai yana irin wannan majalisa za ka ga yana samun nutsuwa yana samun ainihin wato kasantarwa tana ƙara yin tasiri saboda haka abin da nake son jawo hankalinmu shine ɗaliban wannan majalisa su zamanto suna da bambanci da ɗaliban suke ainihin wato fitowa ba tarbiyyarsu ya zamanto akwai bambanci saboda haka ɗan adam kullum in ya ji wa'azi in ya ji karantarwa karantar wannan na tasiri ana gani a ƙasa a ga halayensa ya likita na cutar da ke damuka, sai auna sai baka magani amma babu likitan da zai baka maganin ciwon girman kai ba likitan da zai baka maganin wani yana da niyyar ta'addanci wani yana da niyyar yi wani abu na sabawa Allah amma da ya ji wa'azi wa'azin ya yi tasiri sai daga ya canja ya zama wato mutumin kirki akwai wato qadi Abubakar Muhammad dan Abdul ko Abdul in ban manta ba yana cikin wasu matasa da na hikayanto cikin hikayar da na karanta dazu mai tasiri wanda ke nuna gaskiyar mutum da tsayawarsa da canjawarsa da riƙon amanarsa a garin makka ya sha yunwa ya zaga ya zaga ko'ina yana cikin wahala amma sai ya tsinci kaya ko jaka da ke ɗauke da gwalagwalai a ciki da kuɗi mai yawa mai wannan gol mai wannan kudin yana ciki yana cewa duk wanda ya ga kudin nan kuma ya gane jakata zan ba shi kyauta na dinari 500 biyar yawa wannan bawan Allah sai ya tsinta sai ya kawo mishi yana kawo mishi ya mika mishi sai ya karba ya yi godiya sai ya ce sai ce a ni dan makani amma ka ba a tsintuwa a ɗauka mutum ya rike amma akwai ɗan najeriya da ke tafiya daga najeriya har ma a bashi sa'a na yin tsintuwa a maka kaga bai sani ba to amma ɗalibin da ya fito wannan wuri ya karanci cewa makka idan mutum ma ya je ya yi niyan ya saba wa allah niyya kawai laifi ne Qur'ani ya ce wa man yurid fihi bil kenan ɗalibin irin wannan majalisa ya san idan ya je maka ya niyyar sabon Allah ma niyya kawai laifi ne amma anan in kai niyyar sabon Allah sai ka fasa sai a baka lafiya amma a can in kai niyya baka yi ba maka laifi don a nuna maka martaba da darajar wannan wuri sai ce na yi tsintuwa Allah ya umarce mu in an yi tsintuwa ta harshen manzon Allah a yi cigiya a ba mai shi ba ni bukatar sai ka bani wani tukuci yayi yayi ba shi tukuci yake karban tukuci wannan bawan Allah a lokacin yana jin yunwa a juhunsa babu ko kobo gashi matashi ya haƙura don yi wa Allah ɗa'a saboda ya samu karantarwa ya samu wato ya kwankwaɗi sunna to sai kaddara ta kaddara ya yi tafiya yana zuwa ya hau jirgi sai aka samu ainihin wato hatsari jirgi ya fashe wasu suka mutu shi ya tsira Allah ya tsira da shi akan falanki na jirgi sai ga gashi zuwa bakin gaba na wani wuri tsibiri da bai san ko'ina ina yake ba amma Allah ya kaddara ya fito ƙasa ne da musulmai ke rayuwa a wuri. ko da ya zo gida samu masallaci ya zauna kwana ɗaya biyu a sai ma cin alkur'ani mutanen garin suka ji daɗi suka ga ya kamata a matsayin shi na matacin ƙur'ani ya koya wa 'ya'yansu karatun ƙur'ani yace ba ma qur'anin kawai ba na iya rubutu na arabiya zan koya musu aka sanya mishi albashi yana samu shi yanzu ya tsira kuma ya gode Allah ya zo tudun na tsira daga nan sai suka ɗauki wata ya mareniya aka ce bari mu aurar maka da ita saboda ubanta mutumin kirki amma ya rasu wannan ya da ya aura ana bukin aure shi abin da yake yi yana kallon wuyanta saboda gol din da ta saka a lokacin ya yi kama da gol din nan da ya tsinta a makka da ya ƙara sa ido ya kalla ya ƙara kallo sai ya gano cewa lalle wannan gol din sai ya fashe da kuka mutane suna mamaki ba matan yake kallo ba amma gol din da ke wuyarta suka ce me yake faruwa sai ya ce wallahi wannan gol din da ke wuyan wannan mata da na aura ya yi min kama da gol din da na tsinta a makka lokaci kaza wani bawan Allah ya zo yana cigiya na ɗauko na bashi ya bani tukuci da kikar ba mutanen gari suka dinga kabbara suna Allahu akbar Allahu akbar a sai kai ne a sai kai ne ai uban wannan yarinya ya rasu kafin ya rasu addu'a da yake yi ya Allah ka bani wanda zai auri yata ko da bana raye irin wannan matashin da na gani mai gaskiya mai amana a garin maka sai gashi nan Allah ya kawo shi ya zo ya auri wannan ya kenan idan ka zama mai gaskiya ka zama to mai amana aka karanta da kai abinda Allah ya kaddara maka za ka samu sai ka samu wannan bawan Allah ya auri yarinya Allah ya azurta su da samun yaya har guda biyu Ya'yan nan guda biyu suka girma sai Allah ya kaddara rayuwar wannan matan ya zo ƙarshe ta mutu a gidansa Ubantan da mai dukiya da ya gaji ta gaji dukiyar da ubanta ya bari sannan shi kuma zai gaji wani abu daga dukiyarta bayan lokaci 'ya'yan nan da ya zamanto sun aura sun haifa sai ya zamanto kuma ƴaƴan sun yi gado Allah madaukakin sarki ya kaddara matan ta rasu da ta rasu sai ya zamanto shi ya gaje ta tare da 'ya'yansa. bayan wani lokaci ƴaƴan kuma Allah ya kaddara rayuwarsu karshe dukiyarta da gwalagwalen da dukiyar ya sake dawowa zuwa gare shi yana ba da labari duk dukiyar da ya mallaka a makka a lokacin ya komo gida ya zama sanadiyan dukiyar nan da yar nan ta gada a wurin babanta shi ko ya gaji matarsa ya kuma gaji ƴaƴansa kenan idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zaka samu abu sai ka samu idan Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya kaddara maka zaka samu wani alkhairi in kai hakuri sai ka same shi ta hanyar halal ba tare da an tambaye ka ta hanyar haramun ta hanyar hanyar da bai dace ba ka tara shi yan uwa sakon da nake son isar mana shine Ƙur'ani, ya yaba wa bayin Allah wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un suna kiyaye amanoni suna kiyaye alƙawura, suna zamantowa mutanen kirki hakan baya samuwa sai mun samu makaranta irin wannan an karantar da mu Sheikh murna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi irin ɗaliban da ake yayewa daga wannan makaranta Allah kaɗai san iyakansu ya ku bayan Allah cin nasarar da malam zai yi shine a lokacin da karatun da ya karantar a ayi a yi ainihin wato amfani da shi ya zamanto ana amfani da karantarwa sai shi ma ya samu lada kullum muna karantawa al-alim wal muta'allimu sharikani fil khair da malami da neman ilimi suna tarayya da cikin lada ina fata Allah ya bada ladan wannan karatu da ake mana Allah ya sa mu amfana mu yi amfani da abin da ake karantar da mu Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wata mai albarka da muke ciki ya zamanto mun kasance cikin yantantu da ake yantawa a wannan wata Allah ya ba mu ladan wa Ramadan Allah subhanahu wataala ya sa mu gama lafiya ya maimaita mana maimaitawa mai yawa a wannan lokaci lokaci ne da ake ƙara kira ga 'yan uwa mawadata su ƙara tallafawa da taimakawa ga talakawa saboda kun ga irin zafin da ake ciki ba kowa ke iya yin sana'a har ya tashi ya zama to ya yi abin da ya kamata don ya samu buɗe baki ba amma wanda Allah ya bashi hali ya zama to ya tausaya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana son a kyautata a kyautata a kyautata in an kyautata sai Allah madaukakin sarki ya bada kyakkyawan sakamako sannan ramadan idan ya wuce ana gane alamar cewa ramadan da ya gabata ka yi ibada alamar Allah ya katsi Shi shine ka biyo bayan ramadan da kyawawan ayyuka sabon manzon Allah in ramadan ya wuce sukan yi addu'a har wata shida cewa Allah ka karba mana ibadan da muka yi a wata ramadan bayan wata shida kuma su yi addu'a Allah ka nuna mana ramadan na gaba saboda haka ya kamata mu dage mu cewa ba kowa yake iya samun ganin wannan wata mai albarka ba kada mu je mu yi tabbaci bayan an tashi daga tafsiri kuma a yi ta kokarin sallan dare sannan a yi ta kokarin karatun alkur'ani mai girma sannan a yi ta roƙon Allah ya karba domin duk yadda kai ibadan kuma kada ka ɗauka cewa garanti ne an karba bayan Allah na ƙwarai Allah madaukakin sarki na gwada mana a cikin alkur'ani kullum idan sun yi abin da suka yi na ibada har yanzu wa qulubuhum wajila wallazi الذين يؤذون ما na وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كل باين الله نقرأ سنة ين إبادة ɗauki dukiya su bayar saboda Allah su yi addini irin yadda Allah ya umarce su amma har yanzu wa qulubuhum wajila zukatansu a tsorace ki shin Allah ya karba ko bai karba ba saboda shi Allah rarrashe su a gini. ba ta da garanti amma idan ka tsaya kai abin da ya kamata kai har a cikin zuciyarka da jikinka za ka riga ganin cewa alamar Allah ya karɓi wannan addu'a ya karɓi wannan ibada ya Allah ka tausaya mana Allah ka karɓa mana abin da muke na ibada a wannan wata da wajen wannan wata Allah subhanahu wataala shi mana jagora a madadin shi shugaba na kungiya na jiha da sakatare da sauran al'umma mu baki daya muna ƙara yin murna da farin ciki da irin haɗin kai da malam ke bayarwa a cikin irin wannan tafiya tamu tafiya ce dama ta ahlus sunna wal jama'a duk inda ahlus sunna suke a duniya alama su ɗaya ake ganewa alamar din alqur'ani da sunna idan ka tafi kasar america muna da wata kungiya ana kiranta ibadur rahman kungiya ce ta ahlus sunna wal jama'a idan ka tafi turai in ka je ingila in ka je hamburg germany muna da wata kungiya da ake kira sautu sunna su ma ahlus sunna ne wal jama'a in ka je niger zaka samu akwai kungiya da ake ce kitabu sunna akwai ahlus sunna wal jama'a in ka ce gane haka amma duk gaba daya alamunmu da ake ganewa shine bin alqur'ani da sunna sunnan baya canjawa duk yanda ka je za ka samu karantarwa iri ɗaya ne amma bid'a duk kasan da ka je da irin bid'an da ake daban-daban saboda haka ya ku ahlus sunna ku gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da samun bin alqur'ani da sunna Allah ka karbi rayuwar mu karkashin alqur'ani da sunna ka sanya mana albarka Allah ka mana jagora malam muna godiya kwarai da gaske da irin wannan ainihin wato haɗin kai da ake badawa kuma Allah shi ba mu lada baki da alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shugaba Sheikh Abdullahi Balalo mun gode Allah ya saka da alkhairi a bisa wayannan kalmomi masu tsada na nasiha kuma mun gode da zumunci da aka yi mana da kuma karfafa gwiwa a bisa wannan majalisi Allah ya saka da alkhairi kuma dama duk shekara kakan kawo mana ziyara ko muna jin daɗin ziyaran Allah ya saka da alkhairi a ubangiji ta Allah ya yi jagoranci kuma Allah ya kare ka da karewarsa a to insha Allah masu tambayoyi da su hakuri yau gobe zan ba da lokaci sai mu yi tambayoyin yau da na gobe duka za mu nemi shi Allah ramma Nasiru Gondo insha Allah ya rufe mana da addu'a falle tafabbal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الزلل وزدنا فيه من النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين